tuhume shi haka ba tare da an tsaya an yi wani bincike ba ana neman a mai wani zirga-gungun to domin allah zai iya kashe ma na ƙasa da shi guyagu a kan ayyuka su yi taka tsantsan ba za su yi aiki yadda ya kamata ba tabbas ba kwankwanto babu wani a zaman yanzu dai dan sanda wanda ya bada cikakken gudunmuwarsa fili a ɓoye wanda ke kwantar da zoma cikin sauki da kuma bincike cikin sauki ya kuma kama masu laifi da kuma mika su a inda dace irin abba kyari abba kyari ya bada gudunmuwa sosai kudancin najeriya da arewacin najeriya da dukkan najeriya ga baki daya na bangaren kauda yan ta'adda da kuma terrorist bakin gwargwado misali zan iya baka dan dan gajeren misali yanzu in ka diba ai akwai kungiyar da shugaban ta magana wanda yake tunanin cewa yake hidin jiha guda wai kar a hito aiki ranan kaza to ina da yakini yanzu idan abba kyari yana da sukuni wanda ba aiki yake ba yana ɗaya daga cikin wannan tuhumai ba ba ma zai ambaci wannan ba hmm. yana ambata wannan ba wanda ya dace da shi sai shi wannan abba kyarin shi dace da shi shine zai iya zuwa ladabta da shi kuma ai aiki a waje hai kuma cikin kwanciyar hankali to idan dai wannan abin tuhumar da za a yi mai ba za a zamto kungiyoyi su zabura ba shugabanni su zabura ba sauran bangarori na kowane bangare su zabura su nuna rashin jin daɗin su akan wannan domin mu ba za mu taɓa jin daɗi ba a ce ɗan ƙasar mu ne haka ta kasance da shi wanda zargi ne ake kuma a gan bincike ba kuma muna kira ga mahukunta ma wanda suke da bincike nan a yi adalci akan wannan bincike kuma a diba alkhairin shi da sharin shi a yi awo shin da alkhairin shi da sharin shi wane fi yawa hmm. duk wanda alkhairin shi ya yi yawa to ya kamata a bashi uzuri saboda idan za a yi tinki a ce za a yi tinki ba ko yan kaɗan ne za su iya haihuwa saboda ba da za a ce duka kowa zama ruwa ɗaya amma a tsaya a tsananta bincike a yi binciken kokof ɗan najeriya yanzu yan kaɗan ne za su iya free to saboda haka sai a auna alkhairin shi a auna sharrin shi a ga wani yawa idan alkhairin shi shawara ina ya fi yawa to ina mai bada shawara na a bashi uzuri saboda dan adam ajizi ne ko da an tabbatar da wannan binciken ya kai ga haka saboda in kun diba cin hanci da rashawa a Najeriya ya zama riga da wandan mu ba wai talaka ba ba mai kuɗi ba ba kuma dan siyasa ba ba kuma wanda ke cikin kaki ba babu wanda bai hori cin hanci ba sai yan kaɗan a Najeriya kusan yanzu ƙasar ta horu kusan kan haka saboda za ka ga dan union dan tasha mai baro mai neman aiki yaren gida ma kanshi kana ganin mai gidan shi zai iya ce ma bacci yake yi ka ƙara tambaye shi bacci yake saboda me yake so yana son kai mai alherin da zai isa da kai wannan shi ma cin hanci sunan shi haka union haka eh, gidan kaki haka gidan yan siyasa haka gidan malamai hatta da malaman kai ko karatu za a yi ɗalibai yanzu in baka biya cin hanci ba ko sunan ka haituwan Allah da ya je sama sai an interview an rushe shi an replace wani saboda cin hanci ya zama ruwan dare a Najeriya sai dai mu addu'a mu ƙara kamantawa yau da kullum in Allah da in Allah ya so wannan lamarin ya janye zai iya janyewa amma cin hanci ya zama ado a Najeriya yanzu aminu shahada dutsen ma kenan shugaban kungiyar gdyi ta ci gaban matasan najeriya a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da matsalar da ake fuskanta a yankin kudanci inda 'yan kungiyar ipop suka ba al'umma umarni da su rufe shagugunan su kuma rahotannin da muka samu wannan umarni ya yi tasiri idan aka yi la'akari da yadda al'ummar wannan yanki suka rufe shagunan su saboda fargabar da suke fuskanta daga wannan kungiya. har yanzu muna nan akan batun kungiyoyin matasan najeriya inda ɗaya daga cikin shugaban kungiyar matasa na fulani da ke nan babban birnin tarayya abuja mai suna yawo aliyu ya samu nasarar tattaunawa da abokiyar aikinmu na ja'atu nuhu dangane da irin matsaloli da matasan fulani ke fuskanta a najeriya ya dai mata bayani dalla dalla dangane da wannan matsala da kuma irin hanyoyin da ya kamata a bi domin ganin an shawo kan wannan matsala to alhamdulillahi kamar yadda kika ce a matsayina na shugaban matasan fulani kamar yadda al'amura suke faruwa a najeriya musamman bangaren taɓarɓarewa ko na tarbiyya ko kuma na tsaro na ɓangaren matasa a bangaren mu na shugabannin matasan fulani muna iya ƙoƙari muna faɗakar da su saboda ganin cewan musamman idan ka duba abin da yake faruwa za ka ga abin da yake faruwa a najeriya ana alakanta shi da al'ummar fulani which al'ummar fulani nan in ka duba matasa su ake alakanta su da wannan al'amuran wadda hakan kuma yana iya ya faru haka yana iya ya faru ba haka ba ne dalilin da ya sa na ce yana iya ya faru haka yana iya ya faru ba haka ba saboda za ka ga matashi dan shekara goma sha uku sha hudu zuwa sha biyar har zuwa ishirin idan kana duba sai ka ga an same shi a cikin waɗannan miyagun ayyuka wanda hakan da yawansu idan ka duba ko ka tambayi kanka za ka ga rashin ayyukan yi ne yake saka su cikin wayannan al'amura saboda haka a matsayinmu na shugabannin matasa muna iya ƙoƙarinmu ganin cewa mun ja hankalin matasanmu musamman al'ummar fulani waɗanda yau duk inda kake a duniya idan aka kira sunanka ba platini za ka ga ana maka ana canja maka kallo har ya kai ga wa'insu ma tsoro suke su ce su fulani which mu fulani a matsayinmu na shugabansu ba ma tsoro ka kira ni ba platini saboda na san irin irinmu ne fulanin da al'ummar najeriya ko al'ummar ƙasa take alfahari da mu saboda kullum muna kira ga matasanmu da su dage su nemi ayyukan yi ayyukan yin nan ba wai sun ta'allaka sai ka samu aikin gwamnati ba karan kanka za ka iya creating aikin yi saboda kare mutuncin kanka da kare mutuncin iyayenka da kare mutuncin ƙasarka. ya'u aliyu kenan ɗaya daga cikin shugaban kungiyar fulani ta matasan najeriya a yayin da suke tattaunawa da abokiyar aikinmu na ja'atu nuhu daga nan babban birnin tarayya abuja shirin turbar dimokuraɗiyya zai koma jihar kaduna inda a makon da ya gabata gwamnatin jihar kaduna ta fitar da wata sanarwa na batun dakatar da komawa makarantu a sassa daban-daban na jihar kaduna wannan ya samu asali ne a sakamakon matsalar rashin tsaro da ake fuskanta a jihar kaduna da kuma wasu sassa na wannan jiha. kwamishinan ilimi na jihar kaduna ahmad muhammad shehu makarfi ya yi wa manema labarai karin bayani dangane da dalilan da ya sa gwamnatin jihar kaduna ta ɗage komawa makaranta a wannan mako da muke ciki jama'a mun kira wannan taro na 'yan jarida ne don mu ƙara bayani a kan matsayin da muka ɗauka a makon da ya wuce ranar juma'a mun ba da sanarwa cewa ba za mu buɗe makarantu yau litinin tara ga wata ba mun faɗi dalilai dalilan da muka faɗa shine jami'an tsaro da suke aikin ƙwatar mana 'yan uwanmu da 'ya'yanmu da ke daji hannun waɗannan mutane waɗanda suke satar mutane suke garkuwa da mutane sun ba mu shawaran kan buɗe makarantunmu yanzu saboda tsara lafiyar ɗalibanmu da ke cikin makarantu makarantun nan kuma ko na gwamnati ne ko masu zaman kansu na jiha ne ko na gwamnati tarayya waɗanda suke sa uniform ne ko wanda ba sa sa uniform to muna amfani da wannan dama mu ga al'ummar duniya cewa mun daga ranar buɗe makarantunmu har sai wani lokaci muka samu kyakkyawan bayani daga jami'an tsaro suka ba mu shawarar buɗe makaranta za mu buɗe makaranta don ci gaba da karatu saboda haka muna amfani da dama mu ga iyaye cewa mun damu da zaman da yara suke a gida kuma za mu duk abin da za mu iya iya ƙoƙarinmu mu tabbatar da mun buɗe makaranta a lokacin da muka ya dace domin ci gaba da karatu a cikin jihar kaduna kuma ɗalibai muna jan hankalinsu su mai da hankali kan abin da za mu ci gaba da karantar da su ta hanyar rediyo talabijin da sauran kafofin watsa labarai don su ci gaba da karatunsu mun yi bayani akan jarabawa neko da ake yi Cewa jarabawa ne ku ta ci gaba mun samu haɗin kan gwamnatin tarayya mun samu haɗin kan jami'an tsaro mun samu haɗin kan hukumar da kula da jarabawar neko mun ɗauki waɗansu ɗalibai daga waɗansu wuraren da muke ganin akwai haɗari mun kai su wuraren da muke ganin cewa za su iya rubuta jarabawa su a cikin tsanaki cikin natsuwa akwai shiyoyin da suke zaman lafiya a nan jihar kaduna wannan ma al'amuran ya shafe su a wurinmu duk inda ɗalibinmu yake na jihar kaduna mun ce koma gida domin tabbacin cewa wancan gurin na zaune lafiya yanzu kake da shi baka da tabbacin anjima in ka san abu da ya faru jiya ba baka san da faru gobe ba kuma shi dama wanda yake son ya ga makwancinka yana so ne ya ga makwancinka don ya kada kai kuma wannan idan sun dawo makaranta za mu sake tsarin manhajar karantarwar mu wato kalanda kenan za mu sake tsarin sa yadda kowa duk abin da aka tsara za a dawo da shi in Allah ya yarda makarantun da suka bijire ma wannan umarnin wani mataki za a dauka akan su duk makarantun da bijire ma wannan shawar da muka bayar ba shakka ba za a kyale ta ba za mu dauki mataki akai bayan muka fara ba an zamanin covid makarantu sun saba kuma mun hukunta su kuma ko da makaranta ta gwamnati tarayya ce take zaton cewa ita ba ta hukunta ta ba to idan ta gwada za mu ɗauki mataki a kanta domin biyu makarantar nan ba abuja take ba a kaduna take kuma duk ƙasa da ke cikin jihar kaduna ƙarashin gwamnan jihar kaduna take za mu ɗauki mataki a kansu amma abin da muke so shine mai hankali ya da shawarar da aka bashi cewan unkun ne ya ji to ga jiki ya tsira. Kwamishinan ilimi na jihar Kaduna kenan Ahmad Muhammad Shehu Makarfi a yayin da yake yi wa manema labarai ƙarin bayani dangane da dalilan da suka sanya aka ɗage komawa makarantu a wannan mako a wannan jiha. yanzu kuma sai wasiƙan nan ta malam tinau tare da ashiru sa na bazanga malam tinau ya ce ƙarya ƙiri ai ba sai na faɗa ba ta mai ce aha to idan babu ƙasar. kuma wa za ka tsari sannan in babu ƙasar ai ina za ka zauna kai kuma ma dai wai wa za ka mulka shin al'amarin nan ku fa tsaya tsayin daka ku yi tunani ku gyara hidiman nan idan ko kun ƙi to kun nuna yatsa kuma ya rage ruwanku domin ai yatsan shi za a balla kuma ko ku sani kuma ko ku yarda ko ma ku kita gaskiya dai ta rage ruwanku da mu dai kam ai mun faɗe ta kuma in ji malam tunau a wannan karan ba wani dogon bayani zance ne na ida a'a kuma magana ce ta gyara harka in za a duba an san matsalar kuma a ina aka barta wane ne kuma ya bartan kuma me yasa ya bar tan don girman Allah hidiman nan mu dai ta ishe mu fatara da yunwa ga bakin talauci uwar hanji ta gagare mu sannan kuma ga wata hukuma ita ta ƙi ta duba hidiman ta tsarin kullum sai dai ta murɗe ko ma ta harbe ba dan komai ba wai sai maganar an saci dan abinci ne an kawo shi wai don a saida a samu kuɗi a biya bukatu kuma sun aje kwage dan bakin ciki da bakar masifa baya kallon komai sai dai uku ba, kuma ƙwaurin ya ƙi gyara sannan shi nashi ma ai dan gajere ne to da menene in za a yi kwambe shi za ya doka kun ga dai wajen nashi kafan yar kaɗan kuma al'amarin nan ba wata hikima ko wata dubara idan dai za a zauna har a kalle mu rayuwarmu mun san dai kusan shaura kiris jifan yara don babu komai banda wannan matsalan jimalan tanau ya zami ne al'amarin nan har kowa ya gane musamman a ƙarƙashin duwatsunmu dattijo ya ƙi yarda in an faɗa ya kalla wai don ya gyara shi burinsa sai 'yan kaɗan waɗanda su ne ya yarda da su ya aminta kuma in sun faɗa da su za ya duba don shi zatansa gaskiya ne suke ta furtawa amma al'amarin ba haka nan ba ne mu dai mun gane wannan tsakani da allah ai maza a gyara in ko an ƙi to kenan ga fili ga doki mu ba ruwanmu ta malam ba ta wuce amin idindumin nan ai in an zauna lafiya kowa ya ji daɗin hanci barin mai shi ne kuma duk tsawonka ka bar wuce naka kayan iyakansa kuma bisa wuya don haka numfashin ƙarshe shi za ka furta amma kuma al'amarin can sai wanda ya ka mu dai babu ruwanmu mu dai faɗakarwa tunatarwa don a gyara ƙarken shikar malam tinau kenan a wannan rana huta lahiya wasikar malam tinau kenan wanda ashiru sani bazanga ya karanto maku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 Giwa mai tafiyar ƙasaita, kan da mi a sha aiwanka, mela babban jirgi, Liberty Abuja.